اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشيرين لتقف وتم أقوى ربيع الأول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبوتايا بتاريخ تدى أربعين لأقوى Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Littafi bai ɗaki tafiya muna cikin sallar idi shafi ɗari da tamanin da uku. To wannan ibada idi. Nan. Hmm? dari saba'in shida faɗi to a magana za ka yi sosai a ji jimun shiga mana wurin a wai duka ne gaba ɗaya wa amma man adaraka ba'abat takabiri ma'al imami amma mutumin da ya samu wasu daga kabarbai wato bayan liman ya yi kabbara bakwai ba eh, mai da suna مع الإمام سواء في الركعة الأولى أو الثانية وينبغي يا كماتا أن يتبع الإمام فيما أدركه معه ثم يأتي بما فاته منه misalin ɗauke da katabi biyu ya samu ya zo liman ya yi kabbara uku ya shigo yadda daddoma ya yi kabbara kaga a nan nawa ya rage masa uku ba kabbara uku ya rage ba kaga zai yi kabbara uku da liman liman in yi gama kwara uku shi ya sun kai shida shi kunasa ina kwara uku to kaga nan ya zai yi sai ya dora bayan liman ya shiga fatiha shi kuma sai ya dora dama yana kirgawa shi isa na ce ko an lokacin dole mutum ya zama ina fadake yana zuwa yake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai kawai liman kama alhamdulillahi rabbil alamin to kaga anan shi sai ya kara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka gane ko sannan ya shiru ci da sauraron liman kuma an riga an yi bayani in ka zo ka tada liman na karatu ainihin a raka ta biyu in ka kabbara sai ka shi da tare da kabbara harama tun da ka jin tsorawa ke lanko za ka yi daga daga nan kaga in ka zo ka kabbara ta harama sai ka kara biyar kaga sun zama shida shikenan sai ka jira liman shi ne abin da ake magana in ta farko shi ma na da yadda aka haka nan za a yi tun ta farko ka san guda ya san guda bakwai ne shi kenan da wannan dole da mamu da liman kowa dole ne ya san wannan sallar in ba ka ba aka riga aka rere ma ka zo kai kabbara harama kawai ka ci gaba da bin liman ba na idi ba ne ba shi eh eh a ah, wannan ko a ruku'u ka same shi shikenan sun kuma ce baka ga fatiha mata kuma ce ba sai ka kabbara abin da ya sauƙaƙa in ya tafi ruku'u ka tafi ruku'u amma muddin liman na tsaye ai ka kabbara ka kai ba wahala ba kabbara ka irin ta liman ce ba kaga ba ka ce Allahu akbar kai shiru ka ji sun ce Allahu akbar ka zaki Allahu akbar kai shiru ai ba irin ta ka ce ba wannan ai bai da wahala ka zo ka samu liman ko yana da karshe kai ko ya kai karshen so an kai kabbara za ka yi bukwai ɗin allah Allahu allah Allahu allah Allahu allah Allahu akbar ga wannan bayan da wahala ina mm eh eh eh eh bakwai zai rama eh tun da ai ranko zai bakwai zai yi a ranko zai yi tun da ranko ne mutum ba waya ha na hawa ma fata to ba ko sai ya ranka abin da zai yi haka tun da wannan ta idi ce wancan ne yana da zaɓi in ya ga dama yi dina in ya ga dama yi abu nan to mu ko a malikiya mai wahalan muke ɗauka sai yi qada'ul af'ali wa bina'ul ne bina'ul af'ali wa qada'ul Akawali. to kaga wannan ko zai sarki sarki ne yawan gaske tunda ba sallah ne ba eh, irin sallah farila ba wanda zai wannan biyu a yi haka ko a wannan ma an kawo ne akan haka ai ba komai haka na'am Allahul Muwafiqu. eh eh mana a bayyane daidai misali tun da kabbara a bayyane daidai yadda zai yi da kansa a gabar zo ya samu mutane ba a dabi an ce kama Allahu akbar Allahu akbar Allah ka gabar ya haka ba wanda mutum mai hankali in ka zo kabbara bayyanawa ka je da kunnen ka shine bayyanawa na'am masha Allah ma yustahabbu fi'luhu bil musalla abubuwan da ake son aikata shi a wannan wurin sallar idi a kowanne wuri da abin da ya kamata a aikata qala al musannifu wa naharuhu udhiyatahu bil musalla wa iqa'uha bihi illa bi makkah ce kenan ana son yankansa layyarsa a nan filin sallan idi wannan wakilin suna yankansa layyansa a wurin sallan idi waye wannan sa liman sannan ita kanta idin ana son ika'uha bihi yinta a sahara a musalla can an ce musalla waje da masallaci Allahumma illa bi makkata sai dai mutumin da ke makka kaga wanda ke makka ana son kana sallah kana saitin alƙibla ba za ka janyo yadda alƙibla za ta kasance maka yasa ba sun ce haka kuma dai haka ake yi ita idi a makka to a kaba ake yinta shikenan hazani mandubani ta'allaku ahaduhuma bil imam wa'annan bandubai ne guda biyu ɗayan suna da alaƙa na rataye da liman wal akharu bil jami'i ɗaya mandubin yana rataye da gaba ɗayan mutane wato mutum ya dubi idi akwai lada da yawa na ga mai gane wannan sai ma'aikacin gwamnati yana da alamansa daban-daban yana da lada a nan kaza ma yana da lada ma yana da lada zuwa filin idi ka yi wa sallar idi a wurin akwai wani lada da ake baka na daban na sallah a farare wanda za a ba liman shi ma daban na sallah a farare amma zuwa da layya a yanka ta a filin idi wannan lada liman ne ake ba ya ce iliman sau da kaga mutum ya je ida yanka layyarsa ta akwai wahala sau samu ne ka yanka abunka a gida a fede ma a gida nan ta ci a shiga da nama gida amma shi liman sai ya yi wahalan ko a kira shi wahala aikin kama ragonsa ya kai shi filin idi a gama sallah ya yanka shi a filin idi to wannan yana da nashi lada daban don haka nan kaga nan mustahabi ne guda biyu Allah ta'ala ka ba mu ladan kowa abin da ba mu san shi ba mu muka yi shi eh. domin dai mutum ya ce maka na je idi da niyyar za a bani ladan halartar filin banda sallah ka aje ta gefe guda halartar sararin kansa yana da nashi lada daban wannan fa ne ya laita kaumana ya alamu ba idi kaɗai ba ina ma Allah ya sa manfan addini Mana akwai ayyukan lada da ake samu a wurin addini daban-daban daban-daban daban-daban to wani abu mutum bai ma dauke shi da muhimmanci ba don dai a ce ka yi niyyar wannan zuwa wannan salarin ladansa daban akwai abun da za a baka daban inda mutum ya san da haka ai da ba a yi wasan zuwa ma'ana ba wasa ba to sai ake masa sakaci da ba a yi wani sakacin son filin idin ba a rana idi mutum ba zai shagala da komai ba in ba wannan idin ba to amma sai ka ga mutum ya fake har akwai wani abu da ya ɗauke masa hankali ya zo idin nan a fujagar a guje da safe ya ciro abinsa ana ta shiri shi da tsawon shi sai ya ga lokaci ya rage sauran kaɗan daga nan sai kuma ya ɗauko kaya da gudu ya sa wannan da gudu ya figo wannan da gudu ya rogo da gudu ya tadda an haɗa kwalabata nan ya zagaya da gudu ya kama zage-zage inda da safafe ka taso inda idin na da kima gare ka da bayan ka ba ayyukan samun lada ne kuma irin waɗannan ayyukan. mun kira su ƙanana kanana amma ba kanana ne ba a wurin Allah ba ƙanana ne a musulunci ba amma muna ɗaukan su kanana kanana kuma Allah kaɗai ya salladan su ko yaya ta baki wanda ta je ke tsinta za mu dinga gaskiya ne ka faɗi ka tsinta mu tsinci wannan wannan da lada mu yi shi wannan da lada mu yi shi wannan da lada mu yi shi kila Allah taimake mu sai mu zuba a jakan mu da yawa dama haka Allah ce wannan mustaɓin da ake ɗaɗɗauka guda guda guda ƙarshen ta in yi yawa sai ka ga kamar yadda aka ce zunubai kaɗan kaɗan an sun yawa suna halaka mutum to ƙashe ko la dama kaɗan kaɗan kaɗan ɗin nan zai ɗaukaka mutum kowanne aiki na addini ba ƙarami aiki halartan la'idin kansa ina da nashi fili mutum ya halarci fili ina da nashi alamu to abinda ka san ko za a biya ka ɗaya sai a yi ta masara mu na je daga masara da daddare muka iri masara muka bar wannan barariya a ganye wannan wacce ce a ganye wannan an haɗa ta ganye na samu kamar mutum hudu ko mu biyar na ke masa kudu ba yanzu aikin mu yanzu tsakani da allah mun yi daidai ni dai da ni kuka yi wannan aikin da ban biya ku ba kasa kasa fasa fasa inda wani attajiri muka yi wannan aikin bai biyan mu kama kuma mun yi wa lamunan sun za a biya mu duk abin da za ka yi aka yi shi ka yi shi ne kyau wata halayya da dan yanzu misalin ga mota za a ce wannan ya shafi matasa har manyan yaran ba gani suka yi manya na haka yasa suke yi ga mota ba mai hawa mota ya kawai zo mai koma gefe shi kenan a tafi a tafi yana iya lokacin mai hon ba mai abun nan ba tana karya kwana lokacin da aka mata keto lokacin wani zai tsebo ruwan shayi bari ya shayi tafi ya yana sha yana sha yana sha sai ta karya kwana yadda kofin ya bidda da bulu ya hau da karankinka da girmanka kuma ya kamata kila malamin makaranta ne kai ana koyi da kai ana mene ne kana bin motar gudu kana hawa ya yara za su yi inda tsofai yanzu nan wani ya faɗo wani ya buge wani abu mini abu ya bato tsautsayi na iya zuwa ta dawo baya kaɗan ai gari yanzu na sai kaga aljirumun da kafar wani ƙarshen ta irin ma na iya talewa a matsayin ku masu hankali wanda suke auren addini kuma ga kullum addini da ake nema haɗari ya auku wurin addini ake a dama mun ce mahaukata ne gashi nan kashe jama'a ake saboda a ceci al'umma an rufe wurin ana so a kare al'umma daga kashe al'umma ba kai ba don haka an rufe wurin ana la'akari da rayukan ɗan adam wurin addini ne rayukan ɗan adam da gari can an kashe mutum ashirin mutum hamsin mutum dubu mutum kaza ana sallah an kone wuri ana nene na nan ba rayukan ne amma a wurin addini mutum sai yayyan mutu to za ka ga ake a rufe wurin sun da mutanen wurin ba su da hankali wannan daggan hikidu ne addinin a cikin haushi ya za a yi a hana addinin to a sa musu sharuɗa daga na sai mu yi a hankali a yanzu amma ya kamata a zo duk ma magana za a sadda ba inda ake da tsari sai wurin musulmai ana zuwa watan nan ta ka ta koyi haƙuri koyi haƙuri wata ran gobe na nan mu zauna ta wasa tsara cikin wasa da Allah ya gani Allah zai baka ni yanzu ba sai an yi guji ba sai an yi kokowa ba sai an yi kaza ba kuma da karan kanka za ka ga ke eh, wannan zai fi ne amfani ya hau wannan zai fi ne amfani ya hau a yi haƙuri akwai ranar da za a ce ga aiki ya zo kowa sai ya gudu tun da yake yanzu ba za mu je gona ba mu tafi wanke kayanmu ba za mu je gona ba mu je mu yi afanan ɗinmu ba za mu je gona ba to mu nemi wata mas'ala mu haddace mu je su sun je suna da ladan gona mu ko ban haddace ba bi kafin su dawo duk aikin lada ne ai wannan shine alama masu mai tsawo mu bar wannan magana amma dai wannan muskila muna da wannan muskila na sakace haka idi haka juma'a ai shi kanfa ka zo masallacin dauri juma'a kana da wani allowances daban na zuwa dauri ba a ba ka daidai da jama'a ka zo karfe kaza karfe zuwa ne ka zo lokaci kaza to Allah zai rubuta ka kana da kaza wanda kawai Allah ne ya san wannan ladan na turku A ah, kashi na farko naharul أضحية استحب العلماء للإمام ما لمي نها سنصوى عينهم الإمام سنصن يكعيد مستحبي والإمام أن ينهر أضحيته ينك لينفى بالمحل المعد لصلاة العيد wurin da aka صلى don من الصحراء حسن ودنجل a can wajen gari ta ga misan da a ce to ba filaye yanzu dole ne mu fitar da fili ai kaga garuruwa na musulunci za ka iske tsofaffi a masarai za ka akwai filin idi filin idi nan ba a yin kone wurin na idi ne musamman don wannan namu gaskiya ba kai filin idi ba ɗinta muna da wani katafaren filin idi ato wanda duk abin da za a yi zamu za mu dinga yin abubuwa na musulunci daban-daban taro za a yi na kaza mu je filin idi wa'azi za a yi na kasa mu je filin idi wa'azi za a yi na menene na jiha mu je filin idi local government za ta yi wa'azi za ta yi kaza a je filin idi kai hatta in za a yi wata gagarumar wani harka abun na sai a je filin idi shi filin idin kansa ya iya samun kuɗin shiga shi kenan tun da wannan filin idi yana da ma'aikata masu kula masu gadi masu kula da ruwa in za ku yi kaza masu kaza wannan za a yi kaza na musulunci yanzu ba gani an an je wani wurin dai ana son a yi taro na abin nan sai da je filin shi taro wanda shi layin irin wa'annan mashkila ta ta kuma a manyan garuruwa ba ma ƙananan garuruwa ba a manyan kaza da ita ba filin coci muka je aka yi wannan yan yan wa'annan sun kaje wani wurin da ai coci suke ara suna da igiyan hawa suna da wurin guje-guje suna da wane ne kaza suna da kayan tsallake-tsallake na ainihin exercise da sunan exercise kuma kusan training ne ake bayarwa iri na soja a wurin yana su duk sun iya kome ko sun je nda bai ba su wala ya iya hawa igiya ya iya tsaka karami ya iya hawa tu bai tu a sa kata ko tu bai tu a sa shakara mai bi tafafafafa da kai kwasan musulmi ka zo sai dai kai tsuru tsuru a gaban shi wanda ne kana iya hawa wannan tubacin kana fada ciki kuma dole sai ka hau kana kafawa dama ana so a kore ka da shi su ko can za su akwai wani yaro ya na so ya akko min duka ce kaga inda muka yi inda abu ne inda muka yi tare ce su kaza kaza kaga nan ga kaza kaga inda muke hawa iya kaga inda muke kaza kaga inda muke kaza kaga inda ara biya mara idoli ko ba a biya ba a ce gwamnati ta a filin ku ai kaga kun kuna da kima a wurin sa dole ta gwamnatin tunda me yana gwamnatin tarayya sai ko ta a filin ku tana neman kaza ai kaga in kuka rubuta kuna neman kaza a kalle ku ka tuna ba da filin mu kuke amfani ku ba ku da shi mu na ma musulmai ga yawa ba amfani sai dai Allah ka saba na zuciya zuciya ce babu imani ne babu li salatul idi min al-fara hatta ya alama nasu har mutane su son binaharihi wai imam wa yata'allamuna minhu sunnatar dabhi nan za su koyi sunnan yanka wato yanka na sunna wa yanharuna mutma'innina su je su ma gida su yanka hankalin su a nutse shi nashi liman komai nashi daban ne komai nashi akwai ya fi tsanani da na mutane ai kaga ka kamo ragon ka ka fito kofar gida ka yanka ya fi sauki a ce liman ne nesa kake da masallaci a janyo ragon nan daga uwa duniya a kawo shi a yanka a fete shi a nan nan za a ɗauki nama a gida ai kaga da wahala da saboda ina da jama ne wannan ne zan yi kaza wannan ne zan yi kaza wannan amma abun aina da wara to amma an yi shaka don yi koyi da don wannan fa'ida. dalla ala hada qawl ibn al-qasim rahimahullah wa kana maliku rahimahullah yustahabbu lil imami yana cewa ana so ga imam an ta ho ya hiddo da layyarsa fa ya yadhbahuha ya yanka ta auyan yanharaha filmusalla musalla yabruzuha lin nasi ya hiddo da ita ga mutane gara gwalli man Iza faraga min khutbatihi in ya gama hudubarsa wa ma rawahu nafi' عن ابن عمر radiyallahu anhuma kala zaha ibnu umar ɗan umaru radiyallahu anhu yayi layya marratan fil madinati fa amarani an astariya lahu kafshan ya umarce ni in je in sayo masa rago yaron gidan shi ne fahailan kar a ce fahalan fahailan wanda yake kwaran namiji akarana mai kaho irin wanda aka ce ɗan kafa ɗin nan yana tsalle yana dukan bango yana harbin iska aka fayo shi ya kiwata shi ya kiwata shi kuma azbahahu yawmal abha ya yanka shi ranar layya fi musallan nafi to wannan sunna da ta shafi liman kenan ko mustahabi نبيو الصلاة بالمصلى إذا كنت مستهديني وانا دلادا صلى أطهارا وهي سنة مستحبة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخرش يستحب إيقاء العيد بالمصلى أنا أصلا ين إيدي مصلى وجد مصلاتي walau bil madina ko da a masallacin manzon Allah ne wal muradu bil musalla al fada was sahara wato bayan gari sahara bayan gari kaga mafi yawancin garuruwan mu tsaka tsake irin ƙananan garuruwa tidin suna wajen gari go ga masallacin juma'a su a cikin gari amma idin suna wajen gari zan na za ga ana iya bayan gari sai an fita bayan garu kaga an fita sahara ba ma cikin an fita bayan garu duk da ba san ba nan garun yanzu ba amma masifa ta fara dawo da shi yau duk gidan sojoji an masa garu ko an fara masa garu sai dai yanzu da me za su kira shi kuma da me za su kira shi sai mu kasa tun da ya muje Eh? ina ba da yanzu abin ya ɓace ko oh, garu kuke yi garu yanzu kwanan ka kalla an yi mata garu ga garu an yi garu ne sosai baka kula ba za ka gane mai ce wannan da mai je kai dala garu ne garu ne aka yi da mota na su ga haka ga tana an tattara ta tafi garu ne ko galibanin idi za ka fame shi a wajen garu ba ta cikin gari ba hmm? eh. ba bangon ga yare ne kawai man gani ba ne mai da ina ce kaga bango ya yi karni eh ina ce bangon ne gini ne katanga ce amma ta in aka ce garu duk wanda ya san me ya garu ya san ya saba wa ɗan ta ya aura su hmm, hmm. tun da hausa ta tafi yi yanzu ba san ma'anan garin garin na ake haƙewa ganuwa ke mai ganuwa ce ai wajen garu ka gane ce garun wani kaga garin kenan ƙarshen ta wani sarki da ya fice wanda ya sa aka yi garun a garin ko shi ne can muke da shi mun muna da shi a garko garun ali babu su garun ali yau akwai garin malam akwai garin malam eh, akwai garin alimu muna ta waje wuce da kaga ga garin ne gaba ɗaya garin ya kewaye ina jin malam din ne kila jagoranci lokacin ko dalilin ko kashe shi aka yi ko menene dai aka in dai ka nemi wannan sunan tarihinsa sai ka samu wani abu wa salatuha bil masjidi Yin ta a masallaci min gairi daruratin ba da wani bukata ba da'iyatun bidiyatun da daruratun da gairu daruratin da'iyatun bidiyatun in da bukata ta zama dole ba to bid'a ne almutabadaru ruwan sama ya barke sai a yi ta auren din ko kuma da a wancan lokacin su ne yaƙi da barko ga idi ga yaƙi to ka nan kaga to kaga yanzu maimakon a fita yara da mata da menene kuma za na a yi nan da za ta iya wai abin da karo kaɗai can a yi sallar walam ya fa'alha sallallahu alaihi wa sallama a masallaci annabi bai yi ta ba walal khulafa ubadahu wastasniya al-musannif mai littafi ya togace mana ahla makkah banda yan makka min as-salati bil musalla لأن الأفضل في حقهم fiyayye a haƙƙin 'yan makka an yi sallo bil masjidil haram su sallah a masallaci mai alfarma le ajali mushahadatil ka'aba don ganin ka'aba ko kaga wanda zaune a nan amma da da sun fi mu da muke kallon nan sun fi mu nan kaga mu nan muke kallo amma ku alƙilla kuke kallo iskanta alƙilla amma ba da niyya kuke yi ba don haka nan sai dai ɗansu na yi wani du'a'i kuma na ce Allah ka ba mu ladan abin da muka yi na addini ko ba biya ko ba mu sani ba to babu yadda daga alfadlil mutaqaddim amma to wata rana ku zan koma can ku komo nan ko lalura ne an yi ka dawa ya gari lalura ne ni na sama wa kaina ni ne wa kaina maki shakon ko akwai hadari kai jarraba kai kanka maki <laughs> akwai hadari kai dai sai dai a ce to mun haɗu ta wata kwana amma wannan kwana ta sha hmm? awal eh awal doctor awal eh ga kallon alƙibla haka yake ai duk wanda suka je suka yi karatun da suka yi kaza ba ka gane inda ya karatun ya gane karatun duk inda tun da an ce ka je ka kalli ka ba kawai ka gaji da ibada ka gaji da mai to ka je ka zuwa mata ido kai ka ta kallon ka lada ake da saukan maka akwai lada da mai kallon ta akwai lada da masu tsawafi akwai ladan masu nafila amma ka tsaya ka kura wa ɗakin ido kan salada ake baka kai ta kallon ikon Allah kai ka tunani iri-iri to lada kake samu kaga wanda ya kalla da niyya kaga shi akwai ma wanda ke yin kallon da niyyar da ya yi ta ba shakka wurin zama ta nan can wurin ka aba الكعبة وهي عبادة مفقودة في غيرها عبادة rafashiya a wani ka'aba ka'aba kadai take قال مالك رحمه الله تعالى السنة الخروج في العيد إلى المصلى سنة فتاة عينهم أعيد زواج مصلى فتاة وجنجري إلا أهل مكة فالسنة صلاتهم إياها في المسجد ودليلها من السنة قول قول أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى النبي كم فتاة عيد شان روى دا عيد الليا إلى المصلى وروى ابن وهب عنه عن يونس عن ابن شهاب قال كان رسول الله يخرج إلى المصلى ثم استنى بذلك أهل الأمصار متعن بالني سكعي حجة دورنا in ka duba lamban farko bukari lamba na biyu wannan kenan nan in kun duba kenan da suna ce guda biyu wannan tara ta ga liman wannan tara ta ga al'umma masu sallar sau da haka nan ana tafiya sallah idi za a je idi da niyyar tabbatar da wannan sunan. Eh. Hmm. ya da shi wurin? Hmm. Eh. ai akwai wahala kai gida a fede yanzu misalin ka ɗauki rago a dunkule ya rabu ya rabu zuwa gida da a fede a sa a bokiti wane shi sauƙi yadda ya masa sauƙi in yana ga ya ɗauka tigi tigi ya tafi gida to an yana ganin ya fede a wurin to wannan dai kuma wani abu ne daban ya iya biyowa ah, tsakanin bayan rowa da kyauta in marwaci ne zai ya ɗauka ragonsa ya gida in kuma kari ne ne ya fi da nan ai kaga ko ba zai ɗauku gaba da a gida da shi ba daga nan kaga in an ce sai a yi duk irowansa ya raba naman gida uku wannan dai a yi sadaka da shi wannan kashi to masu kyauta su tsiba kyauta wannan a kai gida a ba wa yara kaga da nan ya huta da rabon nama layya ta ɗauki karfata ka kai wannan ta gutsura wannan ka kai wannan a haka sai wani ta so ke maka kayi layya ba ka bani nama ba kuma haka kawai fa zai ce maka kayi layya ba ka bani nama ba wanda in ka shi ma baki zai ba amma dai ya samu ma gori da ya samu ka bani ba ko ya kai buga nan kuma suna da karanci dan haka ba a finci ka ce gida sai ta Allah farka da alheri wani kamar da wanda ya ji daɗi kan haka amma dai gaskiya da wuya to yanzu gaba ɗaya ga yadda aka yi an raba shi gida uku kashi guda sadaka kashi guda kyauta to kunga zan ɗauki ɗaya bisa uku in kai wa yara su ma sai a yi min haƙuri a haka ragunan kuma liman kuma mai gudun duniya kuma shine ya zama almubazzari to yanzu aka sai ga liman ya yanka guda ɗana, ya ji ya yanka guda uku a gida to wannan ya zama liman haifi akwai tuhumta sai da aka mai gudun duniya wannan ne wanda zai raka din nan ba sai jira za a aikata wani abu mai ce to yanzu na gwanan ya kai kun dubu talatin a ne da gangan na faɗi dubu ɗari ko aka ce malam ya je ya yanka guda biyu a gida wannan dubu ɗari biyu ɗaya ya yanka nan ana tashi aka ce to yanzu abun da za a yi za a sai filin can a sai a haɗa da masallacin nan liman ce ga nawa da iyayena dubu ɗari biyu ai kaga kowa zai ji rannan kunyan abin da zai bada a ce a a a a ai wannan ya kamata ce a a jama'a a rubuta tsakani da Allah a rubuta an rubuta a kafe koriya ne a yi in mun je ta lahira a san yadda ta yi mu dai a sai gidan an sa gida miliyan goma a yanzu to miliyan goma to shi kenan liman ya buɗe da neman taimako da dubu ɗari biyu ɗan ya fi ake yayan ya yanka wa biyu kaga dubu ɗari biyu to saboda haka nan duk masu gida kowa kuma yi abin na yi daidai iyawarsa da za a yi hawa a ta a ah, shi yana da masu kuɗi ke tare da samun shi ba mai kuɗi ne ba kuma masu kuɗin da suka zauna su ba kuɗin sai ke nema ba su suka zo nema su suka zo a koya masu abin da ya sauƙaƙa amma ba harkan kuɗi ta haɗa shi da masu kuɗi ba masu kuɗi masallaci ya haɗa su makaranta ta haɗa su don kwaga liman da masu kuɗi ba kuɗin su ke roƙo ba kuma ba wai dole kowanne mai kuɗi da kuɗin da aka sa yana kawo liman ba a'a shi ya san buga bugansa eh, da yadda kowa yake buga bugansa ya samo dubu ɗari yinsa. ya baya so kai ma sai kai buga buga irin sa zaka ce ha to Allah ku rabu an nima mai kudi ne alaji wannan sai ka tambaya alaji wannan kudi ya damu da alaji wannan da kudi ya damu addini ya damu da wani an ba kudi ba ya ga abin da ake yayi da shi ma ya zo a tafi tare da shi shi kenan to kaga kowa idan ya nemo nashi wanda kuma hawan shi ne zai ci gaba da hawan shi ba yadda za ka dace shi zai kai masa fata shi ma Allah ya ganar da shi to ko in an yi haka ka ce liman ya ba da dubu ɗari biyu wanne gida ne za a so gaba ba za a sai shi ba amma a ce tun da ya yanka wannan naman da zai ɗaya su ba ya ishe shi a matsayinsa mai gudun duniya a takbiru kaga ai mm, akwai bambanci da kama sama da ƙasa in aka samu miskini ku aka je aka duba yana neman sadaka ba yadda abin aka ɗauka aka ba na zo wurinka ka ce ka bani sadaka ce je malam ga lamar da ya sadaka ce to ba na so shiga ya fi amma na zuwa ce ce ga kyauta yawwa samun alaida eh. dan sa shi a aljihu maganin masu kallo na wajen nan za su kwace min shi na kusa da shi Ka kage ce kaman eh amma akwai wanda za ka yi ta alan ga sadaka da sadaka illa dai mu bi amma duk inda aka je gida ana raba ragula sai a ce wai ga sadaka gaskiya bai dace tun da cin sadaka kafkanci ne sabili to ina da shi in sadaka na wuce da kayanka tun da sadaka hakki ne na sadaka ya haramta gare ne ke sadaka tun da a nan akwai wanda zai kwana da yunwa yau aka kawo sadaka na ke sadaka a yana yi zalunci ni na da abin da zan ci sama da na wata sai aka kawo sadaka aka ɗauki sadaka aka ba ne na yi zalunci a masallaci na akwai wanda a yau kame kame ne zai yi shi abinci kakon aka kawo sadaka shine aula biya amma ni ina da abin da zan ce sama da na wata ka gon ka dauke sun ka bani nan ke sadaka na zalunci duk wanda ke zaune a masallaci har yana da abin da zai ce sama da wata ko bai halatta a ce tare a bar bakin da ba su da abin da za su ce zai iya ma dan gari na ma bai da abin da zai ce to su wa'annan su je su karɓi sabiri amma kai a gidanku kuna da abin da za ku ci sama da wata to bai halatta ka ci sabi hatta ɗaurau kakkamanta akwai mutumin da ya mutu a masallaci masallacin annabi lokacin musulunci na da asuffa ya mutu aka fito da shi aka duba jakafa sai aka ga yana da dinari biyu dinari biyu eh amma yake zane a masallaci na kwana a masallaci maimakon je kama haya ha na da ce bare masa sallah ba bai masa sallah kana da dinari je kana karban sadaka ha ba za a yi annabi bai bare bayan mutum masallah da bai sadili yana da dinari biyu hakkin jama'a ake ce mutane sun tarkato gani aje a kai wa bayin Allah na masallaci sadaka yara ne da manya sun bullo gari gari addini musulunci ya kawo su sun zo ne su koyi addini su kuma su karantar da al'umma su kyauta sannan kuma a kawo musu sadaka ka je ka ci ba kai adalci ba bai ranar sa ka musu sabili da haka ai ake wadatuwa a wai gari ga abu ba a da bukata amma in dai sai ya wadace ni ba ran da zan wadata ba abin da zai wadace ni sai ran da na mutu sai da kai za ka kanka da Allah ya kan wani yaro bai ji wannan magana sama da shekara goma ya ce haka ne yanzu ke ce wallahi gidanmu muna da abin da zan je in biya in yi karatu har ya fa musu ko a saudan kyauta ya ce ba za shi ba na ji wallahi suna da dukiya gidansu ni ya wuce cin sabi a ba a talakawa talaka wannan su kwallo shi ya rubuta masa cewa ya fasa sai ce wallahi muna da dukiya gidansu wanda za a iya biya min kuɗin makaranta na fasa tafiya makarantar sadaka kan wannan hadisi muna karatun talbisu iblis mantawa sai dai na manta sunan shi na manta asalin anguwansu amma na san garin ɗabbar ke daɗi don yi plato ne hmm. Eh. Eh. ya danganta da irin yadda suke kaga in yan gari ne ka ba su tsanye ya fi kaga za su tsarkaka wa iyalansu amma baƙo ne dafa shi nan zai ba da wahala kaga in aka soya musu misali kila ma ka haɗo da wani da wata ya shinkafa shinkafa ka ce ga naman layya aka abin da yansu aka zo aka ce ya fi daɗi ya fi sauƙi layyar yan uwan mu kenan layyar sakkwatawa ina yaba layyar nan tasu kaman aka tashi ga raguna a tara shi kenan a zo a haɗa ike aka ce inda suke ne ban taɓa gani ba amma dai na so in abin haka suke layyan su ce ka wannan sakwata na sun fi mu mun kan musu an ce kuma in ya zo zai yanke inda yake so yake tsarin na aida zai yi kyau wannan sun da tasowa tun da dai ba su ji mu'amala ce ba alama ruwa tare da su a ce abin da ya rage daukar ta iyali amma su ma masu karanta ne ce suka ce suna ce muna magana wannan ya ce in lai ya tazo so ko ka da zagula ya kai sai wuka ga aji saboda ba za ka bi layi wajen yankan nama ba a ce an yi murna wannan an dafa musu an yi daidai eh? ko sai an dafa bayan Allah zanci talaka zanci kaga ai wannan shi ne sunan dama التكبير ورفع اليدين a musalla suke a ba ka ba madina ba can ma baya ba ka ce bai taba sallah a cikin masallaci ba halifofi ba wanda ya taba sallah a cikin masallaci gashi masallacin madina ne amma ina ba ya sallah ciki ba kamar makka ba أي التكبير كبر بري ورفع اليدين لتقع تقع هنوع أولين كبر بري قال المصنف رحمه الله ورفع يديه في أولاه فقط ده تقع هنوع عن فرق فقوي أولاه أولى الصلاة فقط المعنى يستهب للمصلي ana so ga mai sallah imaman kana aw ma'amuman imam ko mamu fiftitahi salatul idi a buɗe sallar idi nan an yarfa a yadaihi inda takbiratul ula ya ɗaga hannuwa saurin kabbarar farko kawai fakas وهي تكبيرة الإحرام متى كبر حرما دون بقية التكبيرات بند صورا كبر برين allati yukrahu raf'ul yadaini wanda sauran kabarbari ma makaruhi ne dan hannaye fihinna bi qawli malik makaruhi ne saboda magana maliku rahimahullahu wala yarfa'u yadayhi bai daga hannuwan fi shay'in cikin komai ainihin na sallar idi min takabiri salatul idaini illa fil ula sai ta farko kawai wala shakka ai ko kokanto babu anna mustanadal imami malik majinginan imamu malik to an ce maliku ya ce sai ka ga mutane na kallo hujjan maliku anan huwa amalu ahlil madina aikin mutanen madina aikin mutanen madina kuwa kusan daidai yake da mutawatiri tunda jama'a ne daga jama'a jama'ar daga jama'a jama'a daga annabi ɗaruruwan sahabbai ne suka ga annabi ya yi haka sannan ɗaruruwan tabi'i ne suka ga sahabbai sun yi haka ɗaruruwan tabi'i tabi'i ne suka ga waɗanda suka ga annabi na yi maliku na cikin su ga magana sa mutawatira ce allazi ra'a wa shahada ainihin wanda sun gani sun halarta li'annahu la yumkinuhu ba zai yiwu ba yayi fatawa an yuftiya fi amri muta'alliqin bil ibada lamarin da isha fi ibada duna an ayi sanadin ishe ba shi da majingina wala hujja wanda rayuwar shi gaba ɗaya kusan ibada ya ɗauki ta gudun kada mu ce dukkan ta ibada ce alkamalu lillahi wa imamu ahli sunna wal asar imami ne na hadisi imani ne ne na ayyukan sahabbai kaga alhamdulillah duk wanda ake a imma da shi ya san babu shakka maliku imami ne na sunna imami ne na hadisi imami ne na ilimi imami ne a gogaggu shugaban gogaggu ne hmm. nan tushen komai ya nan ya fi su ƙarfi ƙwarai kuwa ko ibn taymiya ya littafi kansa akan aikin yan madina ya yi littafi don aikin mu zai mutu ai za ka iske kamar yadda mai tafiyar da yake cewa mai misalin yan kofa suna takama sahabi kaza yanku a garin mu da haka mu ilimin mu na addinin mu na da karfi mutanen misal sai to to to mofa masu sahabi kaza ilimin mu na da karfi yan sham su ce tabbe nan ne santa nan ne sahabbai nan an kaba ka <laughs> yan madina sai Allah za ku haƙuri go sai ba an sun yi magana sun bata shi Allah ba ku haƙuri mu kuma da muke da annabi fa eh, eh. mu da muke da annabi yaushe ka gani ko magana ce ta culla ta tafi kufa sannan aka ce ga hadisi daga kowace to karshen ta yan madina hadisi yana da matsala shi ka ku aiki da shi dole ma duk inganci da aka samu a hadisi ka'idojin wannan sa su aka yi ba ka ne daga Allah ba wannan ya ga wani menene din ya ga wani muhtamali ne zai dauki abubuwa barkatai amma abin da kaga yan madina na yi jama'a ne daga jama'a jama'a daga jama'a ba yadda za a yi mutane su bar yadda annabi yake yi su kama wani ko yanzu misalin da za ka je gidan sai Abubakar Mahmud Gumi sai ka ga irin kabbar harama da suke kalan yadda shaƙi ce haka fashin kamar su kana kallon yi kamar yadda sai kai ko daga gidan malam kake ko sai eh, eh, daga gidan malam nake to ya da ai malam ma ba a bar abin da yake ba a ce annabi an bar abin da yake kana kuskure abin da annabi ke yaro ƙarfi ta ce ƙarya kake wannan ba haka ake ba to ballantana wannan kabbara a ce maka malamai ne ke yi haka وذكر ابن حزم أن رفع الأيدي ابن حزم يأتي دقى هنوى في تكبيرة الإيدين لم يصح قط هاي هنكليتي بما إن كنت بدأ دقى هنوى باين أين كبر حرما عن رسول الله فعله نعم ليكن ai mala, ai mashkilan ce kawai da ake ta tsaye ai mu tsaya mu karanta wannan fikihun mu karanta addinin daga tushe mutum ne fa malam bai tsaya ya karanta abun da ke gidansu ba sai ka je na fama da abun da ake a jihar gidansu bai san gidansu ba yanzu sau nawa za ka samu misalin wani da za ka tambaye shi kila a ce a yanayin rikicin gwamnati na an kashe babansu a ciki da za ka tambaye shi yaya aka yi kashe babanku a gwamnati a wani lokaci ka zala bai sani ba ban ne ma na wani rantsuwa ne <laughs> bai sani ba to yadda kake gani yadda muke gigiya na haka addinin ake mutum bai san komai ba sai ya wuce kawai da ya ga wani ya yi ina ganin wani bakon balarabe ko ina zuwa mutum saudiya ya ga ana yin wani abu ana maimaita sai ya dawo ya ce duk kuskure kuke ga yadda ake ni na je madina amma in ka bi shi yanzu misali muktasar din kafin ka samu inda ake karanta muktasar kafin a san malamin da zai ya kwance muktasar ya sauƙaƙa shi a ina jin kila ma kusan a ce baka taɓa gani ba ga magana filla filla filla sai ka dinga wuya aka yi kokalin mutane ya kwance da komai muna da shi ba wani abun da za ka je ka karanto mana shi daga waje iyaka ka je waje don ka samu daman kai karatu a nan gida ana ka wannan ya aike ka wannan da kike fige ka nan abokai su kwashe ka in ka tafi can ka san kowa ba kila ka fi zama kai karatu sau kuma ɗin nan duk wanda ya je can za su tsora shi ne su ma kan maza su da shi kana sa ga mutum ya ɗebo hana bilanci ko zahiranci ko menene zai zai je yi duk kubar wannan gobin da ke kuskure ne ka koma ka to haka Allah ne ya sauƙaƙe alƙira'atu fil idi karatu a idi ma'ana eh to shi kenan qalal musannif rahimahullah wa qira'atuha da karatun ainihin ita wannan sallar idi bi kasabbi hisma rabbikal a'la wash-shamsi wa duhaha ya kafin akwai wani banda wannan ma المعنى ويندب للإمام أنا سوق لمن أن يقرأ أثر الركعة الأولى من صلاة العيد بعد الفاتحة بسورة الأعلى وتسبح اسم ربك الأعلى ونهوها من كسار المفصل دجاجيرون كفا كفا سبح اسم ربك الأعلى جزيرة ويقرأ في الركعة الثانية بسورة والشمس وما يقاربها قوة تكي قصدها من قصار السور أيضا وأصل المسألة من قول مالك رحمه الله يقرأ في صلاة العيدين بالشمس وضحاها وسبح وسبح ونهوهما السنة في القراءة سنة أكراتهم وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم قراءته في الإيدين ياي كراتو أيدو دي قدابي بصورة معينة بصورة ود غالبا إتئذي وني منها ناقايا ألف كو همزة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة يوانتين أبن عيدي قدابيو دا جمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية مدوى أبا مدوى النسائي صلاة العيدين أبا بصلاة عيدي دا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا واكد الليث ما كان يقرأ به رسول الله ويقوم النبي كي يوم كرن تواني في الضحى والفطر أضحى كي أصلى إيد الليل إيد شهر فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد وقتربت الساعة وانشق القمر جيم وكان ابن مسعود يقرأ بالفاتحة وسورة من المفصل قال قال ابن عبد البر معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم العيد بسورة بسور شتى بسرور مبنبنتا وليس في ذلك عند الفقهاء شيء لا يتعدى babu wani abu da ake cewa ba zai tsallake shi ba wa kulluhum yustahabbu ma wara marawa yana son ai abun da aka ruwaito aktsaruhum wa jamhuruhum ah, wa kulluhum ko eh, la yata'adda wa kulluhum yastahibbu ma ruwiya amma kowannen su su malaman nan da fiqhu suna mustahabbantar da abun nan da aka ruwaito aktsaruhum wa jamhuruhum sabbih isma أصبه الأعلى وهل أتاك حديث الغاسية وفندسني اتفاق إن إنكارا توئنا للتواتر رواياتي تبود تواتر روايين سبد هل أتاك بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan karatu kenan khutubatani la khutubatun wahida kamar mara eh malami ne ko da yake baka da baka irin wannan zagaye zagaye din amma dai naga kana kuwa khutuba biyu ake ba khutuba da ba amma mutum ya zo da khutubar ta guda daya shi ya san can yadda da kota mu zai a mazhabin malikiya abinda ake fatawa da shi khutuba biyu ake la wahida la khutubatan wahidatan قال المصنف وخطبتان خطبة ديو أكي أصلى إيدي كالجمعة المعنى ندب استنانا أنا صوف تهنيا سنة للإمام في صلاة العيدين أن يخطب خطبتين فالتقيان في الصف مع خطبتي الجمعة تلتقيان سنة ta sifati khudbar ta yi kama wajen siffa tare da hudubobin juma'a yadda san da hudubobin juma'a za a fitar da topic mawdu'in inda ya kamata zai tattauna akan kaza in ma ya tara ai, tunda menene ya tattara zai yi magana mai mahimmanci wacce za ta zama wa amma zai ɗauka wani biyu dole mimbari ya saki saƙonsa na saƙon annabi don jawabi ne irin na duniya don ya wuce kafa ya wuce jiha saboda domin annabi shi ne mai yin hudu bana yana magana ne da duniya gaba ɗaya ka lura ka masu hankali ka lura in gwamna yi jawabi a gari za ka iske kalmomin da yake amfani da su ma za ga daban ne ga duk wanda isan inda kansa ke to za ga wata matsala duk da ta taso za ga ina magana ina magana ina magana hatta ga in kana kula ya kakulo a wani fito wai me kai gona haka ko gaban kafa idan yana jawabi sai kaga ya tafi ya tafi ya zato ina fane da abubuwan da ake faɗi a tukubobin tsire da wurin shan shayi da dandali da menene ana ce min kaza ana ce min kaza ana ce min kaza gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba da ya sa ka daga ɗauke ce ha kai da mu yake kaga ya ɗauko ɓangaren gwamnati kaza ya ɗauko ɓangaren tsofaffi da abin da suke ce ne na ji mata suna ce kaza na ji kaza suna ce kaza ya ɗauko ya dinga ajiyar magana ina zaƙulota ina zaƙulota amma ba za a zo hudu ba iri a ɗauke ni ɗan ziri a bishi ko siyasa ko menene ko wane ne a topic maudu'i za a samu yayye wanda in an lura da shi kusan mushkilan da aka ɗauko amma misalul julusi fi awwalihi ma ko siffa dai irin siffa ne kaman kusan kusan zama a farkon su bai na bainahuma saboda idan liban yi sallah ya gama ya kamata ya koma ya zauna tukuna ya hau kan membari ya zauna in rubutawa ya yi in ma da ta zai hudu bansa ya zauna ya tattara bayan duka an yi tsit tunda babu wanda zai kuskure ce zai tashi an riga an samu tarbiyyar haka an an sallah ne liman ya zauna su tukuna ya yi shiru yana kallon jama'a ɗaya bayan ɗaya sannan ya rike sana ya tashi ya zuba hudu masa ya gama ya dawo ya zauna ya sake kintsawa ya miƙe ya ƙarasa maganan da zai yi alabashi ya yi du'a wa al'umma musiba ke ta same mu yanzu idan an yi huduban nan ba fasara ba ba fa me aka ce ba ka Allah sai ba ce kawai akai kaman ba a komai ba to la'alla in aka ɗauko saƙon da ke ciki tun da an ka yi hudu ba aka yi hudu ba gaba ɗaya ba wanda san abin da aka ce haka aka tafi saƙon da aka zo bai shiga ba sallar ma ba ta kaji ana bukatar lalle hudu nan ya zama an gane ta an yi kaza shi kan jinyo dole wani lokaci sai an haɗa da yaren da aka fi ji sau da ka zai zauna wal kiyamu da tsayuwa a ita ba za a yi ta a zaune ba kuma wal jaharu dole za a yi ta a sarari ah, to abin da ake zuwa gani hatta wurin zaɓen liman rakan nemi wanda zai iya magana ya ganar da mutane ko da ina da tarin karatu in zai rubuta zai rubuta in tambaya aka zai warware in menene zai fitar amma in ya tashi zai magana zai iya bayani da zai gamfar to sai a ɗauki wanda ya iya bayani wa zan to zantowansu takaitattu wannan takaitawa ba takaitawa ce ta hawa ba eh, ana ce mata nisbiya ce abin da ake ta masa nasbiya yadda aka ga annabi na ta taƙaitawa ba guda aka bayar ba kowa ya yi yadda bukatan jama'a fatalla irin yadda annabi ta yi kawai misalin ne da aka ce muku a su a mutum ko kara mata ta tsara min alqur'ani ko a sallah ko karanta abin da ya saukaka amma da za ka kabbara ka ce Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ai magana ta cika abin da ake nema an gane godiya ta tabbata ga Allah ma halittar taro kai saboda kakka kakkamata mutane Allahu akbar sami Allahu liman hamidu kai mutane sallah haka ittifaqan sallah ba ta yi ba to haka din da an ce jawabi za a yi da karanci za a godiya ga Allah za a yi salati ga annabi za a fitar da saƙon da za a isar a isar da shi sannan kuma a zo a sake ƙarasawa ko ya zama saƙon guda biyu an isar da saƙo guda an ɗauko saƙo na biyu an isar da shi kaga wannan dole yana da bukata ba wai da aka ce kafira ta ne ba za a wasu ne za su takaita ba wanda ba su san ma mai takafirin ba a amalan bi sunnatil mustafa sallallahu alaihi wasallam da zama na yakan yi hudu ba da sosai kafa ta guda nawa ce amma yanzu aka ɗauko kafa aka ce za a bayani abin da ke ciki ko da larabci malam nawa zai kwafa zai ɗauki lokaci wa asalul mas'ala asalin wannan mas'ala min qawli alimil madinati magana ne ta shehin madina fi ahlil qura yake yusalluna salatal eid yan ƙauye masu ƙananan gaza su yi sallar idin suka bayu sallar imam kamar yadda shugaban kafa ke yin ta gani na misal takbirihi wa yaqumu imamuhum imamin su ya tsaya fa yakhutbu ne mudawwanatul kubra أدلة المسألة دليلا وأن المسألة دل على مشروعية الخطبتين ما يلي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه قال السنة أن يخطب الإمام سنة لمن يخطب في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس ya raba tsakaninsu da zama nan littafin kuma ya ɗauko shi kaga kenan khutubatan ne na wahida an jabirin radiyallahu anhu kala kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma fitrin annabi ya fita a idin shan ruwa au abaha shakkun rawi ne ta katsaba iman ya yi hudu bannan a tsaye Humma ƙa’ada ya zauna ƙa’adatan, ɗan zama humma kama ya miƙe ya karasa Na uku wa’an Ubaidillahi buna Abdullahi buna Usuba ta ƙala, yi imam alal Minbari, Imamu zai yi sabbara akan kan mimbari yau al’idi, akwai Minbari a idi. In ƙabala an yi ƙatuba, kis a takbirati. idan an yi sallah an salla ne in ya miƙe tsaye zai hudu ba zai kambara tara Allahu akbar ya kamata a ce mutane su masu kambara. Allahu akbar ai kambara a nan ne za a san mutane gaskiya aiki a karoyi ibada a karoyi amma shi kadai dinga ka bar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tara kenan alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan mutanen da ke wani ma bai san ana yin ba ya kamata a ji ga mutane tukuna ce Allahu akbar to duka kuwa hankalinsa ya dawo nan cikin baran mata su yi daidai yadda za su je zuwa kansu aka gaba magana wani tashi Allah ba a gama ba Allahu akbar daga baya ai kabara to kaga inda aka yi taran nan saƙon da ya ɗauko zai zuba zai samu filin shiga da kunnuwa sun buɗe wane ne ya buɗe sa'an zai shiga sun ba ya katsubu daga nan ya ɗauki jawabi ya yi wasu saniyati a na in ya tashi ya saba a takbirati in ya miƙe kaga ko da gajiya a yi a wannan kabarbar ya dawowa da mutane annashi wasu Allahu akbar don kullum mumini bi zikirillahi ta sama inul kulub don mai imani in aka ce Allahu Akbar to ciminsa zai tashi cimin jikinsa zai tashi Allahu Akbar baya tuna gida in za a kai da asar yana na anan wurin da ya yi tuye bakwai wa yi ta hamfata amma eh, wanda bai baka kamar kwace ya cutar da kansa tunda ana kammala mutum kulle bakinsa to za ka go bakinsa yana tsani. shi ba zai samu ba zai samu ba ba amma ka zauna zaman hudu ba zaman lalaci ba kana zaune cak ana ce Allahu akbar ba za ka zama yanzu ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wurin duka ya ɗibe a yi shiru daga nan ka ɗauko jama'a kaza kaza kaza ko kuma Allah kai zarki ya tabbata ga Allah ya Allah mai kaza ya Allah mai kaza ya Allah mai iko kaza ya Allah wanda ya aiko manzon sa kaza kai wa manzon ka kaza kai wa manzon ka kaza ana amin daga nan to jama'a abin da ya rage abin da muke kai ko kuma a'a akwai mas'ala kaza ita kuma kaza ita kuma kaza ya kamata mu zama kaza ya kamata mu bar kaza lokaci yayi jama'a da za mu aikata kaza lokaci a lokacin kuka ce za ku gina asibiti ya yi tsabzai gino masifa ku ɗaya mai rigewa sai sai masifa ku ba kuɗi ba ma kuɗi muna ga Allah ya ba mu zuciya ce babu ta ko'ina ba zuciyar bayarwar kuma ma in an bayar ba zuciyar riƙewa zihi hiya musibatuna a lokacin da aka abin nan za ka ji ba za ka ɗauka ka ba da shi ba in an ce ana ba da shi tun da Allah nan ka da shi kiyamar nan gaskiya ne wani din nan gaskiya ne al'ummar suna da bukatan ka ba sai ayi gashi in kayan ka kenan kana iya fita daga cikin ka bada a ballantana a samu wancan limamin a lokacin na ce ana bukatan kaza mala ibrahim mai raguna biyu mai raguna kaza a lokacin ce to yanzu abinda muke bukata ga filin mu kaza ga kabaɗin din mu kaza ina son wannan wurin nan dukkanin da ke wurin nan amma da kaza kaza amma ni da yake kun san ba aiki nake ba ba ni da kaza ga dubu ɗari biyu in mun wani aure mun yi asara mu wuni wajen zama a tattara kuɗin nan ai mai yi asara ba kai wancan duk ne da za a je ba gaishe gaishe ne ba da menene mun jaye su amma tawun giwa yau ya take na raƙumi tun da ba duk idi za mu yi wannan ba ko a shekara kaza mu yi a idi guda ɗaya ko a wane ne kaza muna da margamargan aiki kuma wannan aikin muna son a yi shi kafin mu mutu kuma ga fa'idar makoman shi ba hasalin cin naman layya ne ba matsalar mu ba sabon ɗinki ne matsalar eh a yi yawa yara ɗinki a yi musu abinci mai abin nan amma ya kamata a lokacin da aka samu irin wannan canji da irin wannan kaza an aikata wani babban abun da zai zama ainihin abun nan ha Allah ya gani dai shi shine yake kyau maimakon a ce mu bar tarihi a'a mu yi Allah ya gani eh, imalu fa sayarallahu amalakum kada mu hace da tauhidi Eh, ba dan a jaka ce kai yanzu fa musulmai sun tafi, a'a mu yi abin nan ko wurin idin aka ce maka ce muka yi irin wannan muka ce to yanzu muna da idi a bakin hanya ga filin mu akan express don haka muna bukatan aisha guna daga kaza zuwa wuri kaza hawa kaza kaza ka dubo filin daga kwana kaza ya lankwashe shi ga wuri kaza muna son a shagunan da za a dinga samar da kuɗin da za mu yi musulunci tunda muna da aiki da yawa bai kamata mu faɗa mutane haka ba amma shagunan nan za su ci miliyan kaza za su ci miliyan kaza shagunan nan za su ci biliyan to anan a mu talakawa mu yi dubu ɗari biyu kada ba shi sauran mu haɗa kuɗin attajiran na fa kata don mu tara biliyan aure na za mu tara su ya sake mana gori za mu iya yi a wannan su ne hanyoyin neman kuɗin mu su ne kaza ba mu ɗauka abu mu kai wa alaji wane ba mu kai wa general wane ba mu kai wa wane ne wane ba da ya gama ma yi fara inna lillahi wa inna ilaihi wa inna mutane to ba komai an ba ku kaza kaza ku zo ku tafi gida sauran ina zuwa za mu iya fitar da irin waɗannan abubuwa wurin kuma wallahi za yi na hudu eh, wannan eh, in an samu an tado domin kada a yi ta bin sawu a manta da barawa ko a yi ta maganan barawa a manta da mai bin sawu ya kamata matsalan a doke su duka in an doki masu ba da rato a doki masu rikewa a doki masu rikewa na hudu da mai wani lokaci za ka ji karatu za ka fahimci karatu hankalin ka tashi ce to shi kenan ni ko kowa ba zai yi ba eh, ni bari fara to muskilan kada ka fara mutane ba su fahimta ba asara za a yi kuma ba amfani ne ba ka fara abin da ba za ka ci nasara ba kayi ne don jama'an nan don addinin nan ya ɗaukaka ya zama ka yi asaran kuɗinka kuma abin da ake nema ba a samu ba kaga ba haka to nan kaga ana tuhuntar mutane wajen rashin tsari wajen rashin kulawa na hudu wa an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا annabi ya yi sallah idi ba a kiran sallah ba ikama ba magana a tashi a taho sallah lokaci jama'a ta taho kafa ka sake liman ya taso wannan sallan ka ba wannan menene ka ba wai ba kila sai an rubuta masallaci ba zai sallah karfe ba a wurga intanet haba haba wani sallan sai an mun kai lokaci sallan idin gaba kiɗa mai kake ولا إقامة وكان يخطب خطبتين قائما ينا وعد أبي يفصل بينهما بالجلسة بجلسة لم نبي عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس يكني جواب صعب سنن يرون بين الخطبتين hisa kutubatan wahidatan ko wa karau ayatin a huduban yana karanto ayoyi a ainihin ayoyi wa yuzakkiru nasa kaga tina tunatar da mutane kaga kina akwai sakon da yake so ya faɗakar da mutane ya zafa ya zaburar da su za mu gani har mata lokaci da yake ba da wasu fika ana ware tattak abin da ya shafe su in an yi maganan maza ya shafi maza ya shafi maza wani abin ya keɓe maza ne zalla to mata sai an ɗauki wani gutsure a cikin huduban mata ga magana a kansu tun da akwai bambanci tsakanin mace da namiji to mata ya kamata ka mata ya kamata ka ba hatta saboda wannan lokacin abu an yi huduban an gama an gama mutane shi kenan don a buɗe hanya ya wuce da shi da waɗanda suke abin na ɗansa, ya je wajen mata su ma ya musu ba a shafi da ba kuma suna zuwa idi sannan yi musu nasu jawabin ai al'ulama uwar an biya yi dole a koyar da tarbiyya a san discipline su irin waɗannan tsageru-tsageru da za su je su yi ɗan karatun su cikin cewa ya yi wannan an karanta ai wannan an yi kaza ba yadda za mu yi ba da ta mun yi haka saboda haka nan ga kaza ga kaza ga kaza idan da bukata sai ka ga an nemi taimako in babu bukata a bashi wa kana umar bin abdul aziz rahimahullahu ya tarkul masakina ya kan bar miskinai kafin kenan gwamnatin sai karfi tun da shi ya kai martaban kuma ya kai martaban da aka neme mai cin sadaka babu a sa sai da ta kai mutum zai je masallaci da dinari ya ce da Allah an an yi sallah an gama a wasu ne a wurin raƙuman can akwai wani ɗan taimako da na zo da shi ko wani sallah kama ne ta baban to kafin a yaka duk hanyar da zai bi kawar da talauci sai da yi kaga ya koyar da imani sannan kuma ya ba da dukiyar haka gari ma mutane sun daina karɓar saboda shugaba ne na talakawan gaske in yi hudu ban ya gama da yanayi sai ce to masu dan bukata kowa ta shi nema ya na ya tsalona nasa fil musalla sai ba ta yi ula ainihin a ta farko wa yau mal adha wal fitari kaga hudu ban farko za a ce har mutane su dan dandai da kuma ce su tsaya ka kafa ko disuli kai yanzu an ka ce maka kana cikin ko yanzu muna karatun ka ce to da Allah da mai bukata ya tashi zagaya ne mutane yau sallar isha ya zamu yi ta an ba da minti goma kowa ya dan zagaya dan abin da ya samu shi kenan wa zai tashi mato kowa ya san ana nan wa zai tashi in ka je kai wa ne kana da abin da zaka ci a gidan ka ni na sani dan da kai wanda abin ya zama dole wanda bai da abin da zai ci bai samu kaza ba suna a lokacin suna samu idi ya zo ka da abin da za ka cire ilayya a hatta ci ba ka da shi amma ba za ka je wajen su duk idan su tashi su nema daga nan sun makata da kutuba ta hul akira sannan kuma a koma an yanzu zo ta amma amara bihim ko ko da su eh, eh, sai a ce musu taso zauna sai ki ce kwara biyar hmm? wallahi Allah ya alba wallahi haka an kana kallon masa da cewa wai kuma mu mutane ne ba mu da control hayaniya in ga za a yi hayaniya a cikin masallacin sai ga wanda ba ruwan shi a tashi wanda cikin masallacin nan Allah kaɗai san da ke cikin masallacin nan cikin masallacin akwai jami'ai daban-daban akwai sojoji akwai 'yan sanda kuma tare muke ai sun isa su tashi sai abin nan in ma ba mu so ai muna da wanda suka wakilta kafin su je kalaka na ji ana ta hayaniya me yake faruwa ina leƙawa sai ga abin nan ya fi karfin fa ya san yan masallaci na wane wane wane wane ku zo shi kenan ba mai bin su ci gaba da karatu ba wani mu da su su amma abin da ba za a ka samu wani mu kafa duk da kafin kifta da bisnin da kowa koma waje ba control eh da imani da jin magana eh wallahi ba shi ne ba shi ne sun gamsu wannan da wuya a ce maka wani yaya wannan ta kai a za a zo a zamanin sa ne aka samu cewa da za a ba shi ne tsakakar kuma na yan faɗi sai da yace duk wasu bayi na musulmai ma sai sai gaba ki ya saye saya yan tasu kafin da zai yan bai ya sai saya yan Da zamanin sa to ga kwanto to yanzu ka dubi a ce maka banu ka dubi irin bayan Allah banu Isra'ila yadda suke tafiya sauran annabawan duniya hijja suke da control nan gidan bai shiga na nan nan ba su shiga na nan nan wajen goma sha biyu ina a taimaka sun zo da maza da mata da tsofaffi da wane ne an daki ruwa ruwa ya fashe gida goma sha biyu na ɗaya ku shiga kaza na biyu ku shiga kaza na biyu ku shiga kaza na kaza na kafa na goma sha biyu ku shiga wuri kaza ku bi ta hanya kaza ba wanda ya kauce daga cikin su ba wanda ya gudu shiga na can a nutsai ake suka bi suka bi suka tsallake bayan sun tsallake hanyoyi na buɗe kada ma yi tunanin ko za a biyo su Allah shi bar wurin haka ce ke tafiya ba bashi haka dina tafiya ne da umarnin Allah to sannan kuma isa mu ga masu biyan haka ce wata rukun bahara rahawa ka kyale wannan rafin haka ka taba shi suka wuce wannan suka zo suka shigo Allah ya haɗe ruwa tun da akwai jiki sun samu ɗa'a sun samu biyayya amma yanzu ko zama a yi. ce mu zauna ba gaddama ba kome mulkin soja ne kome abu soja soja au in ko soja haka yake to shi ke yin daidai sauran mutane ba daidai suke yi ba in dai nutsuwa bin na gaba shuru a wuri yin kaza shi ne mulkin so to mulkin soja ne daidai hal ya khatubu qabala salati ai a washe ya rabu karatun yana da daɗi ina shiga sosai eh dai kuma salam na'am bidiyo guda biyu Hmm. Eh. wurin eh wurin eh gaskiya ne hmm. har aka tsara nuna mana mun

An ji ne bari inda idi ne kam ai mutum ba zai ba ba kawai sai dai zauna mun shiga matsala mun shiga masifar da sai dai gyara sai dai abin nan kuma lokacin na cikin kare yadda kasan zamanin fir'auna ka kun ba a zamanin fir'auna ba aka wai gari an hana sallah sai dai kai gidanka yana kallon gabas yana kallon alƙibla in za ka fitar da gida in kana tsaye kana sallah a cikin gida ka ji motsin security sai ka taho za ka fita in kana zaune ban abinda da na kwata zaune ya zamanin fir'auna ba a yi wannan bai dai lokacin fir'auna inda aka hana a banu isra'ila sallah gaba daya sai dai in za ka fito ka fito ka yi gidan kan'a kana alƙibla don an yi magin ka taho shi kenan kana cikin sallah in ka je wani motsi motsi gudun dawaki gudun ne aka sai ka wuce kofar gida ne haka sallah ce ko ce a a zan fita waje to kashewa ake bakin kisawa malam an riga an kama mutane a hannu kun kun riga kun shiga hannu sai dai ido in ka riga ka shiga hannu wani da ka taɓa ga duk jarun takan ka mafi sauƙi ka nuna baka iya ba eh, dama da kaza ka iya to yau ka shiga hannu ba ka faɗi sun ke rike da kaza dole alaka sai ma hanci kana kallo da saboda mai yiwa kila za ka rama hakka za mu kaso talauci mun shiga iya wuya sannan kuma hanyar so talewan ta bakin naka har karatun da za mu so talewa a yi wani mun shiga matsala in dai ba tashin kiyama ta zo ba to lalle akwai wani abu da ya kawo duniya in ku tashin kiyama ne ya zo to mun san za a daɗa shiga ciki za a ƙara shiga ciki kuma duk abin da ake ce masa ƙauyen sai sai gashi yana dawa maganar ai za ka ga wannan gano ana mutanen ƙauye dariya da ran yanzu an wuce gano yanzu an wuce gano da shi kuma yanzu ci gaba da ci gaba wannan gano tsaro ne ta da harba shi bai huda ha dai in dai za a harba dai da gano nan ne zai shiga cikin gano nan bai tasiri da kana mai hauro a kafin ya hauro kun ji masa shi ma mutum zai hauro ko za ku mai da shi za ku mai da shi da zai rabu tabbas kuna jin su ga kuna wallah kuna jin labarin ga sunan tociloli ko mene ta ya burfe kofa ko kawo za a samu sauki amma kuma ko ta ina bude ji ko ta ina sai faɗo to manyan gwanayen bindigan to su sun yi wa wurin su ganuwa talaka kuma kawo to sun yi wannan su ganuwa mu ko mu duma bi mun haƙe Allah ka taimake mu ta kwaskwana mu layya eh sun fasu sai dai kawai yanzu aka ga da yake mai da sauki ma tun da mutum a gidansa zai yi zai yi layya da wuya mutane ma ba za su ba tun da abi'a muna ba a zuwa sai da abin da ka ba mutane ai mu yanzu da sauki za ka iya yi na liman kuma zai wahala a ce an yi wawa a kan naman liman ai na ga lalace mutum ba ta kai haka ba a ce a zo kan naman liman a daka wawa a kai zai wahala ba zai yi ba zai iya yi shi liman yanzu zai iya raba namansa kaza zai iya kaza ɗinsa kaza amma sauran mutane wannan ma a kwana a tashi shine babban abu ba za mu samu inda mutum ɗaya zai fita ba sai dai mu samu inda za mu gyara gaba ɗaya hanyar ko mu gyara gaba ɗaya shine wannan ba zai yi ba mu ce to kai i kaza ɗauki masu kaza kaza a ba zai yi ba sai dai mu ci gaba da ba wa junanmu tarbiyya har Allah ya samu gane.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 بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا ورب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين